الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم amma waɗanda suka koma ga Allah bayan kafircinsu da zaluncinsu suka gyara ayyukansu to haƙiƙa Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansu ne